To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurari kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulullah. Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a muna tare da Sheikh Ahmad Imam Bauchi. Yau muna a ƙarshen watan Disamba. Allah ya sa mu shiga 2024 lafiya kenan Allah ya sa muna cikin waɗanda za mu shiga lafiya ya mana arziki Allah ya kiyaye mu da fitina ya kiyaye mu da duk fitinan da zai faru cikin 2014 Allah ya kiyaye duk musulmai gaba ɗaya Allah ya kawo wa musulmai duka zaman lafiya alfarma sallallahu alaihi wasallam to wayanda ba su cewa alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ah, shi addu'an sa amma mu dai muna kan hmm. alfarma da sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sai eh, insha Allah shayi zai yi mana ah, program akan abinda kuka san muka shine abin an faɗa a kanka ko kuma a akidarka ko kuma a musulunci ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ba haka ba ma'anan wannan programs da muke yi kenan alhamdulillahi za mu ɗauki abin magana mu ji gun malam mu ji mai malam ya kawo mana yau raddi shi a Idris Abdulaziz a kan zantutuka da yake yi Uh, insha Allahu za mu so Sheikh ya ci gaba da inda muka sai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu. sarki zaki sannun mai uwar haka. eh duk da ban sani ba na ji maganar kamar tana dawo mu kuma kamar ban sani ba yanayin network din ya yake eh network gunka ne kamar yana tsayawa har yanzu amma muna dai jin ka mu to babu laifi eh to alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الصلاة والسلام محمد خاتم النبي قائد الغر المحجلين وعن bayan haka yan uwa musulmai ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa a ah, insha Allah ake kamar yadda muka saba gabatar da karatu a irin wannan rana da hadi hmm. muna dauke da raddi akan waɗansu zantuka da shi malam Idris ya sake akan abun da ya shafi wannan kirsimeti ko a ce abincin kirsimeti wannan abincin kirsimeti ya yi batutuwa a kai wanda kuma da yi adalci a kan yadda ya sake zantukar ba hmm. duk da za a gana keɓe da cewa zan masa radde tare da cewa mas'ala ce wanda aka yi saɓani a kanta da yawa wato me yasa ban ce zan yi radde wa waɗanda suka ce za su tattauna akan matsalar ko kuma saboda watakila ta yi kai batutuwa a kai alal akalli sun ɗan yi ƙoƙari su kamanta hala adalci yadda suka faɗi matsalar to shi yasa ina gani kasantuwar yadda shi malam idris yake ƙoƙari ya sake yake sake mas'alar to yana sake mas'alar a yadda akwai gyara a ciki don haka insha Allah kai tsaye ba za mu bata lokaci ba sarki zaki za ka saka mun waɗannan zantuka mu ji abubuwan da ya faɗa akwai so a yi mana bayani ne malam a game da cin abincin kirsimeti eh, ya tambayar kenan saboda akwai wasu wanda Ya tambayan kenan? Iya tambayan kenan malam ina so in sani wannan saboda akwai wasu wanda gaskiya su ba su samu irin sakonni sosai wanda za su tabbatar da haka ba ni na ce musu a inda na sani ba a ci amma ina so in ji karin bayani daga gare ka malam yadda zan musu bayani yadda ya kamata ai alhamdulillah na ji daɗi sosai wannan ƙarin bayan yadda maka anan ne. abincinsu wadda ba a yi shi da wata manufa ba ya halatta abincinsu na yau da kullum wadda suke ci yankansu na yau da kullum ya halatta amma na wannan bikin da suke yi wadda su kansu ma annabi isa bai yi shi ba bai ci a yi shi ba biki ne wadda su ma kare suka yi in kace su kawo shi a littafi babu to a sakamakon haka ibnu taymiya na wanda suke ba da fatawan cewa ba a ce wanda aka yi dan wannan biki din daidai yake da maulidi wanda manzo Allah bai yi ba bai ce a yi ba sahabbai ba su yi ba tabi ba su yi ba daga baya aka kirkire shi to duk wata ibada ko da aka kirkire ta bayan annabin da ya zo da ita ya tafi to ba za ta zama ibada ba in dai sai da annabin ya gama yayansa ya isar da saƙo ya isar da addini aka kirkiro ta to babu lada ba zai zama addini ba kuma haka kamar maulidi ne mu a wurinmu mazala bayan ya tafi sahabbai sun tafi tabi'i sun tafi tabi'i tabi'i sun kai sai a shekara ta hudu ma bayan hijira tukuna an shekara ɗari hudu ana addini kafin a kirkiro maulidi to dai ya zama ibada bayan tun mazala yana raye aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce farkon aya ma Allah ce al yawma isal ladina kafaru min dinikum wala takshawhum wa kashawni sai zaki ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina Allah ya ce yau kafire sun tsaye da tsammani ba za su samu galba akan addinin ku ba haka Allah ya ce kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na sai Allah ya sake cewa a yau na cika muku addinin musulunci ya cika cip cip duk wata ni'ima kuma na cika ta a gare ku na da addinin musulunci shine addini to bayan wannan wani ya zo daga bayan shekara ɗari hudu ko bayan shekara ɗari ko bayan koma yaushe ne ya ce ga wata ibada za a ya samu lada wannan ya warware ayan ƙur'ani. haka nan su ma da suke yi annabi isa bai yi ba bai ce a yi ba sahabbansa ma na kusa su yohana su lok da sauransu su matiyu ba wanda ya yi abu ne wanda aka kirkire shi daga baya to kaga irin wannan biki musulunci in an yi wani abu dan wannan ba a cin yankan ba a cin don kai kamar ka karfafa musu gwiwa ne akan wannan karin da suka yi akan addinin su kamar yanzu maulidi ne mutum ya zo ka yi musharaka ko ka ko a yi yanka dan shi ka ce kamar ka karfafa musu gwiwa ne kamar ka yarda da maulidin ne kuma bid'a ba a yarda da ita bid'a shine kari a cikin addinin da manzo Allah ya zo da shi kai kari kuma ka ɗauka addini ne har ma ka ɗauka za ka samu lada kamar yadda na ji wani malami yana cewa abincin maulidi ko kanshinsa ka ji za a rubuta maka lada kaga kama ana masa wahayi wani malamin bid'a ne a Kano ya faɗi wannan kaga wannan magana ai wanda ake masa wahayi ne shine zai faɗe ta shine manzo Allah to baya nan ya tafi kawai ka ce abincin maulidi maulidin ma babu shi ba a san shi ba to ka zo ma cewa abincin ma da aka yi domin sa ba in kanshin sa ma an kai to now shak to eh, eh alhamdulillah eh, eh wato sarki zaki idan ka ɗauki waɗannan zantuka guda hudu ko gaɓoɓi guda biyar wanda su ne nake so dama in yi nakalinsu. Batu na farko inda yake cewa abincin Kirsimeti wanda aka yi shi wato kenan a sababin wannan Kirsimetin. Eh. In kun fahimci zantukarsa. Wato kenan kaga wannan abincin tunda an yi shi saboda Kirsimeti to kaga ba zai zama ya halatta ba. a bisa wannan zance da ya faɗa sai mu ce eh watakila yana da fahimtar cewa idan ba a jingina shi zuwa ga kirsimeti ba zai iya zamo eh ya halatta din to amma jingina shi zuwa ga kirsimeti to wannan bai halatta ba to alhamdulillah da farko dai abinda na mas'ala akan wannan qadiyya Allah madaukakin sarki ya riga ya halatta abincin Christmas ba ina nufin cewa da sunan abincin kirsimeti ba ma'ana abincin ahalul kitabi idan an ce Allah ya halatta abincin ahalul kitabi to bai kayyade ya ce sai na kirsimeti ba mm. duk wanda ya kayyade to shi ne za a nemi ya kawo bayani ya kawo dalili ya kawo hujja na kayyadewa amma kawai duk wanda zai ci wannan abincin da sunan abincin kirsimeti ma'ana wannan ya ci ne saboda wannan kirsimetin to shi ne za ka tuhuma amma wanda ya ci da sunan abincin halal ne da mm. wannan ba abin da ya shafe shi so saboda haka abincin ahlul kitabi Allah ne ya halatta ba za a saurari halatta wan wani ba tunda Allah ne ya halatta abincin ahlul kitabi mm. shi kuwa ahlul kitabi idan muka lura shi yasa ma halal ne auren su Na'am. cewa Na'am. Bai halatta ba. Gashi nan kai kuma ka nuna mana Allah ne ta. Eh kwarai. Eh. Eh, eh. Allah ne ya halatta wannan abincin ahalul kitabi. Ga waɗanda za su duba zuwa ga cewa ai waɗannan mutane ai suna bautan Allah ko kuma suna bautan wani Allah ko kuma suna kiran wani Allah. misali a ce ai Allah uku ne wato suna da trinity a wancan lokacin ma ai suna cewa Allah uku ne shi yasa ma Allah ya ce wala taqulu salata kar ku ce Allah uku ne hmm. amma duk da haka Allah ya saukar da wannan ayar da yake cewa al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum Allah madaukakin sarki yace a yau dinnan na halatta muku tsarkaka sai ya ce haka abincin waɗanda aka ba su littafi halal ne a gare ku haka abincin kuma halal ne a gare su hmm. wannan aya ce da Allah madaukakin sarki ya faɗa ƙarara a cikin alkur'ani saboda haka kaga abin da ya shafi batu na abincin su halal ne wannan Allah ne ya halatta a cikin alkur'ani ba mu buƙatar maganar wani bayan wannan saboda haka abinda za mu ɗauka menene abincinsu da ake faɗa a nan malaman tafsiri galibi abinda suka tafi a kai yankansu ma'ana yankan ahalul kitabi saboda ai dama abincikan ya haɗa mu da su da masara da dawa da gero da duk abinda za ka faɗa na ƙyajen itatuwa duka mu da su dama halal ne a gare mu saboda haka nan ana nufin yankansu shi yasa ma kaga al-imamul qurtubi ya ce akwai matsaloli guda goma a kan wannan hmm. da farko lokacin da yake batu yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu sai ya kawo ayar da cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to kaga wannan ayar tana daga cikin ayar da dazun nan naji shi kansa malam Idris ya kawo da sunan cewa duk abin da aka cika muku tunda an cika muku wannan addini to ba a buƙatar ku kawo wani abu bayan wannan haka ne to shikenan haka idan ka kalli wannan ayar tana daga cikin ayar da ta zo ƙarshe ƙarshe babu wata aya da ta shafe ta mm. tunda babu wata aya da ta shafe ta saboda haka yana nan a matsayin halal kana cewa abincin halal kitabi bai halatta ba wanda aka jingina zuwa ga kirsimeti to kai ne kuma zaka kawo dalilin haka in baka kawo dalili ba to sai a ce to shi dai Allah bai ware ya ce banda na kirsimeti ba mm. tare da cewa Allah ya fi kowa sanin za a yi kirsimetin Allah ya san cewa ma suna ce Allah uku duk da haka kuma Allah ya halatta wannan abincin sannan batu na biyu alimamul imam al sai yake cewa wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum ce ai kaga ibtida'un wa khabarun ga mubtada ga khabar sai yace wa ta'amu ismun lima yu'kalu wa dhaba'ih wa huwa huna khassun bi Ya yace wannan at'am da Allah ya faɗa anan suna ne na duk abin da ake ci yace da abubuwa na yanke yanke yace a nan kuma ya keɓanta da yankan a wajen mafi yawa ko ka ce a wajen da yawa daga cikin ma'abota ilimi sannan yan uwa idan muka lura za mu ga cewa to wannan ayar fa kai tsaye ya halatta wannan abincin wannan ayar ta halatta wannan abincin duk wanda yake neman ya keɓe da cewa banda na kirsimeti to lallai shi zai kawo wata aya da ta ce banda na kirsimeti idan ba aya ne mutum ya kawo na cewa banda na kirsimeti ba to kaga wannan kuma ijtihadin sa ne idan yace yana ijtihadi ko fahimta da wannan kuma kaga ita fahimta ai kamar daidai yake da ra'ayi daidai ke da ra'ayi ita fahimta eh, idan misali mutum ya kawo shi a babin fahimta ni ba zan kore ba amma idan mutum ya kawo shi a babin cewa yana kokari ya tsawwala ya tsananta har ya zafafa to a wannan babi ne nake magana hmm. saboda haka idan muka dauki batuna abdullahi dan abbas yana cewa wala ta'kulu min malam yuzkarasmullahi smullahi alai kar ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kai ba ma'ana duk abun da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba tokar ku ce muhallu shahid wannan ayar tana nuna mana in dai har an ambaci sunan Allah a kai shi kenan halas ne kuma mu lura bina'an lil majhul ne mimma lam yuzkar rasmullahi, ba mimma lam yadhkur ismallah a'a abunda ba a ambaci sunan Allah akai ba ma'ana ba a ce abunda musulmi bai ambaci sunan Allah akai ba ko abunda kirista bai ambaci sunan a abunda kawai ba a ambaci sunan Allah ba ma'ana kenan musulmi yana iya ambaton Allah ya yanka ya yanku hmm. kirista yana iya ambaton sunan Allah ya yanka ya yanku hmm. muhallu shahid din da kawai ya zama na sunan Allah aka ambata hmm. duk da akwai wayansu malamai ma da suke ganin cewa ko da ba sunan Allah suka faɗa ba idan suka faɗi sunan annabi Isa suka yanka za a karbi wannan yankan. Misali kamar Yahudu su ambaci sunan Uzairu su yi yankan za a yi amfani da wannan yankan akwai malaman da suke ganin haka. Shi yasa ma sai al-Imamul yake faɗa anan sun mastasna faqala wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum Mm. bayan Allah ya ce kar ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kai ba sai Allah ya toge sai ya ce wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum amma abincin ahlul kitabi wannan kan halal ne a wajen ku yani zabihatal yahudi yana nufin yankan yahudawa wan nasrani da kuma abun da ya shafi na banasare wa in kana nasrani yaqulu inda zakki me yasa za a ci na'am me yasa za a ci abinci da aka yankan da aka karbi aka hamsu na yazidu da shi annabi saboda annabi sai a wurin wasu suna ganin Allah eh eh malaman malaman ga abin da suke faɗa eh malaman ga abin da suke faɗa eh me yasa aka yanka da sunansu za a ci eh ga abin da su suke faɗa abin da su waɗannan malaman suke faɗa suka ce wa in kana nasrani ya kulu inda ko da wannan ba nasarin lokacin da zai yanka zai ce bismil masihi ya ce bismil masihi shi kuma ba yahudan ya ce bismi uzairin ya ce wa zalika li annahum yathbahuna ala milla saboda ai suna wannan yankan akan addinin su wanda wato wanda Allah da kansa ya halatta abincinsu da wannan suna na ahlul kitabi saboda haka wannan sunan na ahlul kitabi wannan milla din ta wakilci wannan yankan kamar misali yadda za a ce misali musulmi da zai zo ya yi yanka sai ya manta bai ambaci sunan Allah ba eh. sai ya yanka to da ya manta bai ambaci sunan Allah ba sunansa na musulmi ya wakilci wannan yankan Allahu akbar wato saboda haka akwai malaman fikihu da suke kallon waɗannan zantuka kuma shi yasa ma a ta'u yake cewa kul min zabihatin nasara ka ci daga yankan nasara wa in qala bismil masihi ko da sunan almasihu ya faɗa li'anna Allah sai yake cewa saboda Allah madaukakin sarki ya halatta abincinsu qad abaha zaba'ihum Allah ya halatta yankansu wa alima ma yaquluna kuma Allah yana sane da abun da suke faɗan sannan haka alqasim ya faɗi irin wannan magana ina nufin alqasim bin muhaimara yake cewa kul min zabihati ka ci yankansa wa in qala bismi sarjas koda da sunan sarjas ne wannan ismu kanisatin lahum sunan wani a cocin su ne wa huwa qawlu zuhri kuma al-Imam Zuhri yana da irin wannan ra'ayi wa Rabi'atu da malamin al-Imam Malik wa Sha'abi al-Imam Sha'abi ma yana da irin wannan ra'ayi wa Maqbul sannan wa ruwiya an sahabiyai ne an samu irin wannan ra'ayin daga sahabbai biyu an Abi Darda Abi Darda yana da irin wannan ra'ayi wa Ubadatu ibn Samit da Ubadatu dan Samit wannan shine zantukar da al-Imam al-Qurtubi ya bijiro ana mhm. wa qala ta'ifatun amma wasu ɓangare suka ce sai dai sarki zaki ka gani ba ni tare da wannan fahimta okay. eh amma ina bijiro da wasu fahimta ne a fahimci maganar amma ni ba ni tare da wannan fahimta fahimta ta tsakiya wa qala ta'ifatun wayansu mutane suka ce idza sami'ta kitabi yusanni ghayra ismi Allah azza wa jalla fala ta'kul idan ka ji ahlul kitabi ya ambaci sunan wani Allah to karkace to wannan kuma ita ce abunda ni na fifita kuma nake kai ma'ana karkace in dai ka ji ya ambaci sunan wani Allah saboda ayar da Allah yake cewa wala ta'kulu mimma lam yuskar smullahi alaihi karku ci abinda ba ba ambaci sunan Allah a kansa ba to tunda ba sunan Allah ya ambata ba to kaga bai kamata a ce mutum ya ci ba wannan misali kenan saboda haka wannan ra'ayi da muka kawo na tsakiya na cewa idan ya ambaci sunan wani Allah ba za ka ci yankansa ba daga cikin sahabbai waɗanda suke tafiya akan wannan ra'ayi na cewa ba za ka ci ba akwai sayyidina Ali na ali yana da wannan ra'ayi na cewa ba za ta ce haka sai da tunana na aisha ita ma tana da wannan ra'ayi abdullahi dan umar yana da wannan ra'ayi wannan kuma shi ne maganar dawus daga cikin tabi'ai kuma shi ne maganar Hassanul Basri, sun kafa hujja da wannan ayar da Allah ya ce wala ta'kulu min ma lam yuzkar rasulullahi alai kar ku ci abinda ba ambaci sunan Allah a kansa ba a ah, saboda haka shi yasa al-Imam al-Qurtubi yake cewa abun mamaki daga al-Imam al-Tabari lokacin da yake hakaito ittifaki akan halaccin yankan ahlul kitabi sai yana kafa hujja da wannan cewa ala anna tasmiyata ala dhabihati laysat bi shartin cewa ambaton Allah a wajen yanka ba sharadi bane faqala yace wala shakka innahum la yusammuna ala dhabihati illa ilaha innahum la yusammuna ala dhabihati illa al-ilaha alladhi laysa su abin da suke faɗa lokacin da za su yanka abun bauta ne wanda ba haƙiƙanin shine abun bauta ba misali su ce bismil masihi bismi uzair wato bangaren nasara za su ce bismil masihi, ɓangaren yahudu su ce bismi uzair walau sammul ilaha hakikatan kuma ko da za su ambaci abun bauta din a bisa hakika? to lam takun tasmiyatuhum ala tariqil ibada sai suka ce to ai wannan ambaton nasu ba ta fiskar ibada bane wa inna ma kana ala tariqin akhara a wata fiska daban suka faɗa saboda haka washtiratu tasmiya la ala wajhil ibada cewa a sharɗanta bismillah ba ta fiskar ibada ba to ba za a hankalci wannan ba wujudu tasmiya min al-kuffari wa adamuha bi musabatin wahida saboda haka samun bismillah ta bangaren kafurai wannan da faɗin su haka da rashin faɗin su haka duk ɗaya ne mm. a lura da wannan cewa duk ɗaya ne saboda ai ba su karɓi musulunci ba balle kuma su yi amfani da wannan ya zama ta karbu a irin wannan ra'ayoyi na malamai waɗanda suke bijirowa akan wannan mas'ala. to sai yake cewa wali annan nasrani inna ma yasbahu ala ismil masih saboda shi ba nasare yana yanka akan sunan almasih wa kad hakama allah wa kad hakama allah bi hilli zabaihim ai Allah ya riga hukunta halaccin yankansu mutlakan kai tsaye wa fi dalika dalilun ala anna tasmiyata la tushtaratu aslan da wannan suke cewa wai ai basmalla bismillah ba a sharɗanta ta ba asali wannan kuma Al'imamu Shafi'i ya faɗi wannan magana ne sai dai kamar yadda ni na faɗa a baya wannan yanka ya zama yayi muwafaka da sunan Allah kar ya zama na an ambaci sunan wani Allah a kai sannan magana ta uku da Qurtubi ya bijirar anan yace wala khilafa bainal ulama'i anna ma la yahtaju duk abin da bai bukata ila zakatin zuwa ga yanka katta'amin ladhi la muhawalata fihi kamar abinci da babu wani muhawala akai Talfaki hati. wal burri kamar ƴaƴan itatuwa da abinci irin su masara dawa gero duka wannan dama bai buƙatan sai an yanka to wannan kan dama babu wani sabani tsakanin malamai sannan magana ta hudu waqtalafa ulama wa aidan fi ma zakawhu sun yi sabani cikin abun da suka yanka daga cikin abun da ya zama haram a wajensu akwai abubuwan da suka haramta wato ma'ana haram ne a wajen ahlul kitabi amma mu halal ne a wajenmu to zai iya zamowa tun da mu a wajenmu halal ne su a wajensu haram ne za mu iya amfani da wannan nan ma hmm. malamai sun yi sabani akwai waɗanda suna ganin cewa ai tun da mu halal ne a wajenmu shi kenan za mu iya ci wasu kuma suna ganin cewa ai an ce abincinsu abincinsu halal ne a wajenmu to hmm. kaga abun da ya zama halal a wurinsu shine zai zama halal a wajenmu amma nan ma ina tare da waɗanda suna ganin cewa a'a tun da ya zama halal din a wajenmu still ko da ya haramta a wajensu zai iya zama halal a wajenmu eh, saboda haka wannan ita ce sannan wani bangare daga cikin ma'abota ilimi suka ce inna ma na min zaba'ihim ma hallalahu a'a duk abin da ya zama musu halal to shine zai zama mana halal kenan abin da ya zama musu haram ba zai zama mana halal ba sai dai ni na saba da wannan fahimta eh, ina tare da cewa in dai ya halatta a wajen mu mu ko da haram ne a wajen su to halal ne mu yi amfani da wannan wasu kuma suna ganin cewa tunda an ce abincinsu. An jingina cewa abincinsu halal ne a wajenmu. Don haka dole sai abun da ya tabbata ya zama abincinsu, abun da ya zama halal a wajensu, kafin zai zama halal a wurinmu. To amma wannan fahimta ba ni tare da ita. Sannan magana ta biyar, wa ammal majus, su majusawa malamai sun haɗu a kan cewa yankansu kwata-kwata ba za a yi amfani da shi sai wanda suka ware kaɗan wanda su dama ba za a yi la'akari da su ba. Sannan magana ta shida, wa amma zabihatu nasara, wato akwai waɗansu ana ce musu nasara taglam. to su ma an yi zantuka a kansu. Akwai waɗanda suna ganin abincinsu su ma ba halal ba ne. Sayyiduna Ali ya kasance yanha an zaba'ihi bani taglab yana hana wannan yankan banu taglab duk da cewa nasara ne li'annahum arabun saboda su larabawan kawai ne wa yaqulu innahum lam yatamassaku bi shay'in min an-nasraniyya basu riki wani abu na kiristanci ba illa bi shurbil khamri in banda shan giya kawai suka sa a gaba wa huwa qawlu shafi'i al-imam shafi'i ma yana da wannan ra'ayi amma wa qala jamhurul umma amma jamhur suna ce anna hata kulli nasrani har ma da nasara taglab din tunda sun shiga daga cikin nasara ko shi kenan abincin su halal ne ma'ana yankan su halal ne hmm. sannan magana ta bakwai wala basa bil akli wa shurbi wa tabhi fi aniyati al kuffar in aka dawo akan abin da ya shafi cin abinci a cikin ƙwaryan waɗanda suke kafurai ma baki ɗaya wanda ba na zinari ba ko ba na azurfa ba to wannan kuma kai tsaye ma halas ne sannan magana ta takwas fadin Allah wa ta'amuhum hillul lahum dalilun ala annahum mukhatabuna bi tafasili shar'ina fadin Allah abincin ku halal ne a wurinsu abincinsu halal ne a wurinku wannan yake nuna cewa lallai ana wato shari'ar mu tana magana da su sannan abin da zan faɗa a gaba shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa malakum Allah ta'kulu ma dhukira rasulullahi alai Allah tuhuma yake yace me yasa ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kansa ba me yasa kaga Allah tambaya yayi tuhuma yake ma me yasa ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kansa ba na'am saboda haka a bisa wannan dalili yake nuna cewa to lallai za a iya cin yankansu to sannan sai raba wannan magana da malam Idris zai yi akan cewa tunda wato kamar keɓe abun da sunan cewa tunda saboda kirsimeti suka yi to zai zama misali za a kore wannan to abun da za mu faɗa akan wannan da Allah ya ce wa ma uhilla ghairillah abun da aka yanka da sunan wani Allah wa ma uhilla ghairillah abun da aka yanka da sunan wani Allah misali lokacin da zan zo in yanka sai in faɗi sunan wani Allah in yi yanka ko in yi yanka akan sunan wani gunki ko in yi yanka akan sunan wani abun bauta ko sunan wani ma daban duka to wannan duk zai iya shiga ciki to wannan shi ake magana amma idan muka ɗauki asbab yanka saboda wani dalili Mm. saboda wani dalili mutum ya ce tunda an ce ga dalilin da yasa aka yi yankan don haka yankan zai zama haramun wala za mu rushe yanka da yawa <laughs> eh, za mu rushe yanka da yawa saboda wannan ayar abinda take magana zan zo in yanka sarki zaki sai in ce bismi uzza sai in yanka da sunan uzza to wannan kan kaga ba za a ci ba amma idan aka ce sababin kaza aka yi yanka mm. to wannan sababin sai a duba idan mummunan sababi ne to shi kenan sai a alakanta yankanka da wannan mummunan abu to amma iyaka in an ambaci sunan Allah a kansa za a iya cewa yankanka halal ne amma wancan barnan da kake shi ko hukuncin sa daban in ba haka ba to lalle za a rushe addini yanzu misali sarki zaki ga misali kamar misali yadda mai irin wannan tunani sai ya alakanta wannan yanka na kirsimetis da yanka da ake a wajen maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wai ai manufar shi ma wannan yankan an yi ne saboda maulidi kuma da sunan cewa maulidin nan annabi bai yi ba tunda annabi bai yi ba to wannan yankan da aka yi ya shiga irin wannan yanka na kirsimeti ah. to da farko abin da zan faɗa a nan idan ka tura wannan yankan da sunan cewa maulidi annabi bai yi ba shi zai sa yankan ma zai zama haramun kenan ko da mai maulidi zai ce bismillahi yayi yanka eh. ko da zai ce bismillahi yayi yanka to ai Allah ya ce ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kansa aka ambata bina lil matul har kirista ma in yace bismillahi zaka ci in ji Allah wato hujjar shi hujjar shi baseless ne hujjar shi ba ya wannan babu ai kwata kwata kai tuhuma fa Allah yayi tuhuma Allah yayi wa malakum Allah min ma duki rasmullahi alaihi. me yasa ba za ku ci abun da aka ambaci sunan Allah a kansa ba tuhuma ne Allah yayi hmm. to a bisa wannan cewa saboda annabi bai yi maulidi ba idan aka yi yanka kenan saboda maulidi kenan ba don Allah an aka yi yankan ba an yi ne saboda maulidi wato sababin yankan saboda maulidi to sai mu koma sai mu ce wanda ya yanka saboda gasan karatun alkur'ani bai yi yanka saboda Allah ba ya yi ne saboda gasan karatun alkur'ani don haka yankansa ba za a ci ba kenan duk wanda ya yanka na wai saboda wani hujjar shi ra'ayi ne wai saboda eh, ra'ayi ne a Kano ya ce in ka ji kanshin maulidi kawai kana da lada shi shi eh. to ina ruwanka da wani Eh. eh to ai matsalar ita ce ka bi kokari yadda malamai suka warware mas'ala ka yi batu a kai yafi maka sauki sama ka je ka ce bari ka hushe akan wani ka faɗi abin da kake so ko ka faɗi abin da ka ga dama so saboda haka haka sarki zaki za mu duba fa duk wani abun da annabi bai yi ba idan aka yi yanka sababin wannan abun yankan ba za a ci ba hmm. yanzu misali sarki zaki yanzu kaga a wajen malam idris taron eh. aure da ake yin nan ma bidiya ne to saboda haka yanzu yankan da za a zo a yi sababin aure da aka taru a kai wannan yankan fa a wajen irin su malam idris yankan nan fa ba za a ci ba kenan sannan misali a lokacin da za a yi saukan ƙur'ani ko in ce taron yaye ɗalibai sai aka yi yanka a wajen ba za a ci wannan yankan ba a irin fatawan su malam Idris kai wato za mu rushe fa abubuwa da yawa hmm. wannan da ya koma sai ya fahimci waɗannan ayoyin da kyau hmm. wallahi idan muka dubi wani abu sai mu ce kamar ka ce Allah ya saukar da waɗannan ayoyin saboda masu irin wannan fahimta. Eh? Domin idan ka duba wannan ayar tuhuma ma take yi. wa malakum Allah min ma dhukira smullahi alai sai ka ji kamar ayar tana magana da irin wa'annan masu tunanin na'am me yasa ba za ku ci abinda aka ambaci sunan Allah a kansa ba me yasa kaga wannan tuhuma ne saboda haka da Allah mutane a kiyaye idan mutum ya ambaci sunan Allah ya yanka wannan yankan halal ne a wajenka shi yasa ma Allah bai yi amfani da sunan musulmi yace abinda musulmi ya yanka ba a yace abinda aka yanka da sunan Allah aka yanka wannan bina'an lil majhul ne so saboda haka wannan ita ce karan daga cikin dalilan da za su goda mana haka sai abunda ya shafi bangare na tahni'a wato kamar hafi sai musu hafi kai tsaye na'am duk da wannan mas'ala wannan mas'ala ce wanda malamai still wanda suka yi ta tattaunawa suka yi batu na fikihu a kanta amma ina da fahimta a kanta duk da ba ta irin yadda shi kuma fiskarsa ba maganar cewa za ka iya ce musu hafi ko ba za ka iya ce musu ba malamai sun yi maganganu iri daban-daban kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suna ganin cewa eh zaka in ka ce musu hafi babu matsala akwai waɗanda suna ganin cewa a'a kamar kenan wannan kalmar ta girma duk da kuma dukkan waɗanda suka faɗi zantuka ɗin ni a fahimta ta ko waɗanne sun yi iya ƙoƙari su fitar da maganganu na fikihu iyaka abun da ake kallo kawai menene maslahohin da aka samu a jiki menene maslahohi sannan menene madarra da ake samu a jiki waɗanda su suna ganin cewa uh, za a iya ce musu hafi suna kwatin kamar irin waɗannan ayoyi da Allah madaukakin sarki yake cewa la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim misali lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa Allah bai hana ku dangane da waɗanda ba su yake ku cikin tafarkin Allah ba ba su fitar da ku daga cikin gidajenku ku musu aikin nagarta kuma su ku musu adalci to kaga wannan tana daga cikin ayan da suka yi suke kwatin su ce dalilin su ai Allah bai hana ku wannan ba tunda wannan ya shiga daga cikin nagarta in ka musu hafi to ka musu aikin nagarta duk da ni ina da sabanin fahimta akan matsalar amma ba irin yadda kuma malam Idris yake kallonta ba misali a a matsala ce wanda dole za mu kalli abubuwan kamar haka waɗanda suna ganin za ka iya yin haka suna ganin mutane da kake mu'amala wato kamar wannan yana babin mu'amala ne na zamantakewa sannan kuma suna kallon cewa menene niyyar ka kai din suna kafa hujja da irin wannan hadisi da manzo Allah yake cewa innamal a'malu niyyat dukkan ayyuka suna tare da niyya kai a bisa wani niyya kai kai ne da manufar cewa ka san cewa akwai trinity tattare da su akwai kaza kuma kai ne akan itikadi da wannan ko kuma a'a kai kawai a bisa zahiri ne kallon mu'amalar kawai ka kalla tsakaninku da shi ba ka yi ne saboda wannan ba so akwai malamai da suke kallon haka to akwai kuma waɗanda suna kallon cewa eh lalle akwai kamar wani abu da yayi kama da atta'awun kamar ƙarfafawa wato kamar taimakawa za su rika jin kamar wannan abun da suke yi duk da suna da aƙidar su na cewa Allah uku ne suna da aƙidarsu su na cewa akwai trinity isa ɗan Allah ne wayancan kuma uzairu ɗan Allah ne ah. to sai aka zo aka ce ana taya su murna akan haka to sai su kuma su dinga jin to ko kowa yana fahimtar su da abin da suke yi daidai ne mm. kwarai akwai wannan fikihun akwai wannan fikihun kuma ah. akwai abun lura a cikin wannan fikihun kwarai da gaske Eh. Ah, to duk wanda za ka zo ka taya shi murna akan abu to a daɗi zai ji kuma watakila in abun yayi to zai ƙara masa ƙarfin ma yayi watakila mutane su ɗan fahimci mas'alar sosai saboda ni abun da na ɗauka a cikin mas'alar na tsaya tsakanin masu cewa haramun da masu cewa halas kai tsaye a babin makruhi ni ina babin makruhi akan matsalar a tsakiya na tsaya so saboda haka um, dole waɗannan ɓangarori guda biyu ana lura da me yake faruwa a ɓangaren addininka akwai abubuwan da addininka ta baka dama akwai hmm. masu ganin cewa to yanzu idan misali ka ci abincinsu amma kuma ka ce ta hani'a baka musu ta hani'a ba ma'ana baka musu hafi ba to a wajen cin abincinsu ba za a iya ganin cewa to nan ma an taimake su ba a sai a ce wannan kuma an shigar da waɗansu hikinkimu a ciki eh. shi Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya zo ya ce ka za halas ko ya halatta maka abu to ba a buƙatan kuma zurfafa tunaninka a kai hmm. idan ka zurfafa tunaninka to za ka je kuma ka yi karo da shari'a a abubuwa da yawa hmm. shi yasa kullum nake kawo mutane misalai akan irin waɗannan abubuwa yanzu misali kaga sarki zaki na'am mace wacce take haida sai aka ce idan ta rasa sallah ta rasa azumi za ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba na'am za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba eh. to idan mutum zai shigar da hikimarsa zai iya cewa a to ai sallah farilla ne azumi farilla ne kai hasali ma sallah yana gaba da azumi to amma sai aka ce tarama azumi kar tarama sallah to sai mutum ya koma ya ce to me yasa haka sannan wata rana sayyiduna Umar da ya zo jikin ɗakin Kaba sai ya tsaya daidai Hajarul Aswad eh. sai ce wallahi na san kai dutse ne ba za ka cutar ba ba za ka amfanar ba da ba don na ga annabi ya tsaya anan ba abun da zai kawo ne kenan shi abun da ya tsaya bai gane dai wani abu ba bai gane kuma hikimar meye ba kawai dai ya ga annabi ya tsaya shi ya sa ya tsaya to wai abun da wannan yake koya mana idan shari'ar ka ta ce ka yi kaza to ka yi kar ka koma ka waiwaya to me yasa kuma kaza bai kasance ba wannan za a iya samun matsaloli a ciki da yawa domin shi yasa kaga waɗanda suke ture kiyasi abinda suka faɗa suka ce ai at-taqaddum ala Allah ne gabatar Allah ne Allah ya ce la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasuli ku daina gabatar Allah da manzonsa saboda haka duk wani wanda yayi kiyasi kamar ya gabaci Allah da manzonsa suka ce mm. kuma sannan in za a auna abubuwa kawai daidaituwan abu ne sai suka ce to yanzu kamar wannan mace da take sallah take azumi aka ce in tana haida kar ta rama azumi amma eh, kar ta rama sallah amma ta rama azumi suka ce to yanzu in batun kiyasi ne ta ina za mu tabbatar da kiyasi ana duk da dai malamai sun ba su amsa su ma amma kawai abin da nake so dai mu karrista a jikin wannan shine misali idan Allah ya ce a bauta wa dutse kar ka ce me yasa bai ce a bauta wa bishiya ba idan ya ce a bauta wa bishiya kar ka ce to me yasa bai ce a bauta wa dutse ba wato akwai batutuwa da yawa akan abin da ya shafi waɗannan matsaloli so saboda haka sai suke cewa su a nan su dai na cewa za a iya ce musu hafi sun fahimci Allah ya ce a musu aikin nagarta tunda Allah ya ce a musu aikin nagarta wannan yana daga cikin abun da ya shafi nagarta to waɗanda kuma suka saba da haka su kuma sun kawo dalilan su na cewa a'a kuma idan muka dubi dukkan fikihun muka hada za mu ga akwai abun lura a ciki na farko misali idan muka ɗauki dalilan da suke ƙoƙarin su kawo akan matsalar. kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku yi taimakekeniya akan nagarta to idan ana batun nagarta sai aka ce to wannan aiki da suke yi tare da lura da itikadin su na cewa Allah kaza kaza kaza suka kawo dai dalilan su na irin waɗannan to in ka kalli wannan zaka ce wannan ba aikin albirru bane ba aikin albirru bane domin aikin albirru ana samun sa a cikin abun da addininka ya yadda da shi ya san da shi to shine zai zama albirru a wajen amma duk abun da addininka bai yadda da shi ba bai san da shi ba to bai zai zama albirru ba wato ko da kuwa kana ganin shi mai kyau ne idan addininka bai karba ba ko bai ce ba uh, uh, uh, idan muka ɗan lura da Yan uwa da Allah abinda zan zo in sauka a kansa ita ce idan wato za mu lura a ɓangaren babin mu'amala akwai inda addininmu ya ba mu mu'amala da su da yawa yanzu kaga kamar abinda ya shafi a ba su wato ina nufin kamar ba su zakka idan ka cire zakka za ka ɗauka ka ba su kaga ka ne ya ce haka baka da matsala kamar eh. abunda ya shafi halattan aure duk yana daga cikin mu'amalar da in ka yi da su dama auren kai ma shari'an ka ta san da shi auren abu ne mai kyau a wurinka kamar yadda su ma abu ne mai kyau don haka in suka gayyace ka har cocin su ma za ka iya tafiya ba matsala ba ce E, kwarai eh, da gaske har coci za ka iya tafiya mm. saboda wannan auren wannan kun haɗu a kansa kun haɗu a kansa kun haɗu a kansa saboda haka idan ma ka masa murna ka taya shi murna akan wannan aure da ya yi to dama eh. aure halal ne a wurinka to duka ire-iren waɗannan ana duba menene inda inda yayi muwafaka da shari'arka ina ne kuma bai yi muwafaka da shari'arka ba to sai suna duba kamar shi kirsimas din tare da itikadatu nasu to kai bai yi muwafaka da naka addinin ba to a wannan gabar to sai ka dinga taka tsantsan yanayi saboda kar da gaske kar da gaske su ji cewa a ransu ko da kai ba a wajenka nufin karfafa su ba amma su ɗin suna iya samun karfi da manufar cewa kuma to abun da suke yi ma kamar ba matsala ba ce kuma daidai ne duk da suna da itikadi na cewa Allah uku ne ko makamancin haka. Hmm. To, ala'ayi halin zan sake koda zan tuka guda uku wanda waɗannan ɓangaren malamai suke faɗa akan mas'ala ɗin da farko dai sun kafa hujja da wannan ayar kamar yadda na faɗa da Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku yi taimake keniya akan nagarta da abun da duk zai kawo tsoron Allah kar ku yi ta'awuni alal ithmi wal udwan akan laifi da abu na ƙetare iyaka daga cikin ƙetare iyaka sun lissafo waɗannan masu irin wannan hidiman akwai abun da ya shafi allanta wato mayar da Allah uku eh, cewa Allah yana da ɗa cewa kaza kaza irin waɗannan to kaga akwai manyan al'amura tattare da su to kuma shi Allah ya ce ku yi taimakekeniya akan takawa kuma kar ku yi taimakekeniya akan ƙetar iyaka akwai ƙetar iyaka cikin ce Allah uku ne ko babu ƙetar iyaka dole musulmi zai amsa da cewa akwai ƙetar iyaka a wajen sannan wanda yake wannan abun in ka taya shi murna a kai to zai gama abun da yake a kai babu wani laifi sosai tattare da shi sannan sun kafa hujja da fadin Allah لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم sun kafa hujja da faɗin Allah ba za ka samu mutane da suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe suna nuna mawadda kamar ƙauna man ga wanda yake ketar iyaka wa Allah ko yake jayayya da Allah wa rasulahu da manzonsa ba wanda yake jayayya da Allah idan zaka ce Allah yana da da Allah yana da mata ko Allah Allah irin wannan duka su suna gani yana badin ketar iyaka to sannan walau kanu abahu ko da iyayensu ne ko ƴaƴansu ko ƴan uwansu da shauransu sun kafa hujja da fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda da ire-iren wannan irin su man tashabba bi qaumin fa huwa minhum manzo Allah yana cewa wanda ya kamantu da mutane yana cikin su to idan kai kwatin din waɗannan dalilai da suka yi ta wato tattarowa to in muka shiga cikin batutuwa na malaman fikihu sai mu ga akwai waɗanda suna ganin cewa lallai haramun in mun dunkula maganar kai tsaye akwai waɗanda suna ganin halaccin haka akwai waɗanda suke ganin makruhi ne abun ki to kaga sarki zaki ni a fahimta ta a matsalar ina ganin makruhi ne ba ina layi wanda suka ce haramun ba ba ina layi wanda suka ce kuma halas kai yi ba amma ina makruhi makruhi kuma abunda an ki kai mm. amma idan mutum yayi ba a ce ga azabar da za a masa ba idan ka matsa wani hala zai zo ya tambaye ka ga yamun ayar da ta ce haramun ne wani zai zo ya ce maka haka wani zai ya ce maka kawo mun hadisin da ya ce haramun nan mm. so amma idan ka tsaya a wajen makruhi to ka haɗa tsakanin wato sauƙaƙawa da kuma sakaci a wani bangaren akwai inda kake kula da addinin ka kwarai da gaske ba komai ba ne watakila ka ce saboda su ma kuma yana da kyau su samu kyakkyawan fahimta su gane cewa kamar abin da ya shafi bangaren kiristoci da sauransu kamar yadda muke da irin wannan fahimtar su ma su irin wannan fahimta cewa akwai abin da addinin mu ya yadda da shi akwai abin da addinin mu kuma bai yadda da shi ba akwai addinin mu abin babu matsala in kai amma in kai kuma kaga da addinin mu yace a ci abincin su kaga ai mun ci abincin ba matsala kuma kaga a babin mu'amalar sai su fahimce ta haka kar su fahimci abun a matsayin kuma komai sai mun yi yadda suke so su ma a su hmm. ji akwai abun da za su iya so mu yi amma kuma addinin mu bai so hakan ba to dole kuma mu kula da abun da shi addinin mu yace a yi sai mu yi abun da addinin mu yace a yi mu bar abun da addinin mu yace kar mu yi to saboda haka dole ne muna muna tafiya muna kula eh, kar ya zama saboda mu gamsar da su ɗari bisa ɗari ko ta a komai in abun da suka so sai mun yi to yana iya yiwa kuma mu take shari'ar mu sannan mu musu abun da suke bukata a wa'insu wuraren. Eh, sannan in sun samu kyakkyawan fahimta akan wannan za su dubi akwai inda mu'amala din kuma take kyautatuwa a wurare daban-daban da su din. Eh, akwai inda mu'amalar take kyautatuwa wurare daban-daban wanda kuma addinin mu ma tuni ya bamu dama akan wannan matsaloli din. Wato sarki zaki ka san abin da yasa na faɗi haka saboda lura da dole a cikin addinin musulunci akwai abun da za ka aikata shari'anka ba matsala ka aikata akwai kuma abun da shari'anka za ta tsayar da kai to nan kuma sai ka hakura yau wato kuma idan misali kullum ka ce kawai dole tun da mu'amala ta haɗa ku to komai abun da suke so za ka iya musu to nan ma ana iya samun matsala e amma fahimta ita ce kawai fahimta yanzu misali sarki zaki Eh, ai muna mu'amala da su amma amma kuma don misali ba su zo aka yi sallah da su ba ba na jin haushi hala saboda dama ba su shigo musulunci ba ai sannan akwai abubuwa da yawa da ya haɗa mu azumin ramadana ina yi ba sa yi amma in na koma sai in ce to muna tare da su ga shi ni ina sallan nan ni kadai ba sa shigowa mun sallan nan tare da su akan haka sai in koma in ji haushin su a'a ko kuma ba su shigo suka yi azumi ba sai ce dole sai sun shigo sun yi azumi kafin yi mu'amala da su a'a shi addinin musulunci ya ce mun yi mu'amala da kowa halikin nasa da fulukin hasanin ka yi mu'amala da mutane da mu'amala mai kyau ba musulmi kadai aka ce ka yi mu'amala da shi da mu'amala mai kyau ba a za ka yi mu'amala da musulmi da wanda ma ba musulmi ba da mu'amala mai kyau amma cikin mu'amala mai kyau din nan ana kallon mai shari'a ta yadda da shi mai kuma shari'a ne ka ta yadda da shi ba abinda shari'an ka ta yadda da shi kai tsaye babu matsala abinda shari'an ka kuma ba ta amince da shi ba to sai ka akwai abubuwan zari'a shi yasa malikiya suna da wani abu da ake ce masa sabbin zari'a saboda lura da kar mutum ya je ya fada wani abu wanda zai daga fadawa wani abu mutum ya je kuma ya samu matsala a cikinsa shi yasa wasu suke rigima da malikiya akan wasu matsaloli da yawa eh malikiya suna da sabbin zari'a To Allah ya samu dace. So saboda haka wannan mas'alar dai ita ce ni a yadda na fahimci wannan mas'ala ta biyu din. Amma wancan eh. mas'ala ta farko nassi ne. Nassi ne. Duk abin da aka ce nassi. To abin Allah ya faɗa kai tsaye ka zo kana waiwaya a cikinsa ka ce wai ai kaza kaza idan ka zo ka manna kirsimeti kai ne ka manna kirsimeti ka ce banda ita shi dai Allah ya ce abincin su halal ne ka ci don kasancewarsa Allah ya ce a ci wannan ita ce kawai dalili idan ka zo kuma ka ce saboda kirsimeti ne yasa za ka haramta sai ce to shi Allah ya san za a yi kirsimetin amma bai ce na kirsimeti kar a ci ba ka ci ne don kasancewar Allah ya ce abincin su halal ne iya maganar kenan da wanda zai kawo fikira kuma na wancan maganar da na faɗa wataƙila ta yi to a ah, me yasa wannan ɗin ma baka ce don akwai masu irin wannan tunanin da yasa baka ce wannan ɗin ma kai tsaye a yi kaza sai in ce maka a'a bani da nassi da ya ce kai tsaye a yi kaza domin shi wannan nassi ne wannan kuma ba nassi bane wannan ijtihadi ne ko kuma ka ce a istinbadi ko kuma ka ce a me za ko ka ce kiyasi eh duk yadda ka so ka faɗa amma shi wancan nassi ne eh wannan ita ce so saboda haka sarki zaki ina gani ka samu guda biyun nan mu dan takaita minti biyu kawai in dan warware wannan mas'ala din a takaice minti biyu kawai in Allah yadda sun sani su malamai sun sani yanzu ka ji wai wani malami a kaduna sai ya ɗauko wai wannan shubhar da 'yan ɗariƙa suke fakewa da ita magana shekul islami mutumiya da ke cikin iktidar sadar musakin mataimakin shugaba ne mana kasa ke fakewa da ita cewa ai a wajen wajen da suke ai ibnu taymiya ya ce ya ce za a ba su lada saboda son da suke wa manzon Allah in sun yi maulidi wala ba su lada kaga duk yan dari kuma da wani suke fakewa ko ba shi baki bane su canja ma ibnu taymiya magana sa kaga shi ma kaga dan izalan zai canja ibnu taymiya magana sa kuma in ka je ka duba littafin sa wanda aka yi masa babi yace babu bid'ati idil maulud sai dai sai dai kira shi bid'a ma tukuna masa babi babin bid'a idil maulud amma kaza ka canja to amma wannan darasi ne ma gare mu masu karantarwa kun san darasin da ne nake koya cikin wannan magana wallahi wallahi duk wani malami mai karantarwa ya ji tsoron Allah ya ji tsoron yin sassauci akan wani abin da bai da aya ko qur'ani ko hadisi da ra'ayinsa ya faɗa mutane a zo a ta rikici kaga wani magana ibnu tamiya ya faɗa dinnan wallahi bai da aya bai da hadisi bai da magabaci akan ta kawai ra'ayinsa ce kuma wallahi ba mu yadda da wannan ra'ayin ba ma wallahi ba mu yadda da shi ba na masa watsi da shi ra'ayin ma yace ta iya to da yake mata yi shi yake bada lada ibnu taymiya shi yake bada lada an aiko shi ne who is who, who was he an aiko shi ne ibnu ne yana bada lada yace ta yi su samu Allah ne bara ko annabi ko wani sahabi kai mu ba kan tauhidin akan aqida zamu iya saba mu kowa a duniyar nan in ba a ɗauka ma yadda ibn taymi kuka faɗa haka ibn taymi yake faɗa a ce eh ya ce za a bala dada to sai mai sai kuma aya ne hadisi ne ba ra'ayinsa bane to mun yar masa shi ba annabi mu bane sai mai kuma an aiko ibn miya ne kai mu ba yan dariƙa bane ba ma bin wani shehi akan bata a ɗauka ma haka yake nufi eh ba wani a ta yiwu a duk a bari ibn taymiya ce an yi maulidi da da da samu lada to ba mu yadda ba dan ba yi shi ba ba kuma shine mai bada ladan ba ko shine mai bayarwa ibn taymiya bai da wuta bai da aljanna kamar yadda ban da wuta bai da aljanna ba aiko ni ba ba aiko shi ba anan shine gaskiyar magana mu baro baro ka jita su su su yan ku suna kawowa a matsayin kamar mun dauki ibnu taymiya shehun mu ne wai zamu ji maganar sa sai ga wani lalacece dan izala kuma shi ma da ke yake kafa hujja lalacecen rubebbe jagob wallahi tallahi yan ku suna bayarwa ne da yan shi'a wai akan cewa kamar mun ɗauki ibnu taymiya wani shehu wani waliyi in abin da ya faɗa mun ɗauka

wallahi ya zira eh, eh amsar da nake so in bashi eh batu da ya kawo akan ibn taymiya kuma yana batu akan akwai wani dan izala da ma da ya goyi bayan wannan gana eh wannan taymiya da farko dai eh. abinda nake so duniya ta sani babu wanda zai juya maganar ibn taymiya a wannan wajen sai wanda yake son a ibn taymiya bai faɗi haka amma wannan batu ibn taymiya ya riga ya faɗa kuma wannan rubuce yake a cikin littafi hmm. idan ka dauki tidawu mustaqim ka je ka karanta ka gani wuri biyu ne ibnu taymiya yayi magana akai anan ya ce wa kazalika ma yuhdithu ba'd an-nas imma mubahatan lin nasara wa imma mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu qad yusibuhum ala hadhihi al-mahabbati wal ijtihad ila ala al-bid'ah lura da kyau dan uwa abinda ibnu taymiya ya faɗa kamar haka abinda shashin mutane suka fara ko dai suna yi don kwaikwayo da nasara wajen haihuwa annabi isa ko suna yi don son manzan allah sai ce allah zai hmm. saka musu akan son manzan allah a lura da kyau allah zai saka musu akan son annabi da kuma ijtihadin da suka yi ba akan bid'ar ba kenan ibnu taymiya ya aje bid'ar a gefe amma ya san son manzan allah dole ne ya san ijtihadi kuma ana yi Hmm. To menene zaka ce ba ko sun juya maganar Ibn Taymiyyah ba me juyawar anan? Magana ce fa a fili wanda ba ta bukatan ma wani matsala sarki zaki. A gaba kuwa Ibn ya na wanda wanda ya wannan magana ka zo ka nuna eh. babanka ka ne ya hmm. karanta da kai gabanka yau kana cewa fitsararri hmm. kana cewa wasu lalatacce eh, me da wannan magana Allah ya sawwaga Eh Allah ya sawwaga wato dai abinda nake fahimta yana gaya wani ko dan izalan ne yake ce masa lalatacce ina gani kamar haka. Eh. eh to saboda haka ba daidai bane sannan idan muka dauki Ibn Taymiya a gaba cewa fata azimul maulidi wattikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'du an-nasi wa yakunu lahu fihi ajrun azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. ba dan uwa menene abun da aka juya a nan duk wanda zai karanta waɗannan zantuka na ibn taymiya a fili fa suke ba wai abu ne da yake buƙatan wani bayani ma a ƙasa ba mm. yace girmama maulidin annabi kaga a zamanin sa ana maulidin nan yana ganin kuma masu maulidin nan ga sunan a gaban sa yace watti khazuhu mausiman dariqan sa a matsayin biki kaga dai irin maulidin nan da muke watti khazuhu mausiman da rikonsa a matsayin biki ga shi nan karara ya faɗa ya ce ya fa'alu ba'adun nasi shashin mutane suna yi kaga ya ga gwada maka shi baya yi amma shashin mutane suna yi wa yakunu lahu fihi ajrun azimun yace mm. lada mai girma mm. yana kasance masa mm. haba dan uwa me fassara wa yakunu lahu ajrun azimun yana da lada mai girma ta ibnu taymiya Allah ya saka masa yana da lada mai girma mai mm. girma mm. wala abun da na kyautata zato wa ibnu taymiya anan ya kalli girman annabi da aka yi maulidin saboda shi mm. shi yasa ma da yazo yace ladan mai girma wa yakunu lahu fi ajrun azimun ina maimaita wannan sarki zaki saboda sakon ya je musu na'am sai yace li husni qasdihi akan me yace za a bada ladan kamar muna tambayan ibn Taymiyyah baka maulidi amma ka ce za a ba su lada me yasa ka ce za a ba su lada sai yace hmm. li husni qasdihi saboda kyakkyawan manufa wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ga girmamawansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. aba dan wa ibn Taymiyyah ya ce za a bada lada akan son annabi za a bada lada akan ijtihadin da suka yi za a hmm. bada lada akan girmama annabi za a bada lada akan kyakkyawan manufa hmm. ka duba waɗannan kalamai da yi Taymiyyah ya fitar ka san ya yi batu na ilimi a ciki sai ya aje bidiyan a gefe sai ya ɗauki abun amfani da yake ciki sai ya la'akari da wannan ba wai shi ya yarda da moldin yana moldin ba a ah. kawai da gaske hmm. kuma sarki zaki ina maimaita wa mutane ah. shi fa a wajen Ibn Taymiyyah bidiyar maulidi ba bid'a ce itikadiyya ba bid'a ce amaliya shi yasa kaga ibnu taymiya da yazo wato ya wurure mas'alar mas'alar maulidi a cikin sauki ba mas'ala ce itikadiyya bane ya dauke ta ba bid'a ce itikadiyya bane hmm. so saboda haka da Allah abinda nake so Malam Idris idan kana ganin an juya batutuwan Ibn taymiya ka yadda a zauna da kai don ka tabbatar da cewa an juya waɗannan zantuka na Ibn taymiya ka yadda a zauna da kai eh. don ka tabbatar eh. da cewa ko a tabbatar ko duniya ta tabbatar da cewa an juya zantukan ibnu taymiya wallahi bai fara bai yawa yawa to saboda haka hmm. sakon da muke isar wa duniya da ma eh. shi din ya sani zantukan nan haka take babu wanda ya saba akan ibnu taymiya ya faɗi wannan maganar ba wanda ya taɓa cewa ba haka ba hmm. kai hatta a ɓangaren. a ɓangaren waɗanda suna ganin ba za su yi maulidin ba da yawa sun yadda ibnu taymiya ya faɗi maganar amma iya abin da suke faɗa sukan ce ibnu taymiya yana iya kuskure amma ba cewa suke ibnu taymiya bai faɗi maganan ba to sannan kuma waɗanda suke cewa ibnu taymiya ya yi kuskure a nan ne zai yi kuskure a inda zai yi batu kan girmama annabi a nan ne kuma kuskurensa yake ai eh, a iya zatona ya kamata ku koma a inda ya yi kuskuren ku tabbatar da kuskuren amma inda bai yi kuskuren ba bai kamata a ce ku ce kuskure ba ai hmm. abun tambayar nan son annabi kuskure ne eh, eh? kyakkyawan manufa akan son manzon Allah kuskure ne hmm. girmama annabi kuskure ne ina tambaya ai waɗannan abubuwa su ne ya lissafo ya ce za a bada lada a kan kuma lada mai girma san ba kuskure ba ne to saboda haka su ne dai su ne za su dawo dai su ɗauki maganar ibnu taymiya domin shi yayi batu akan gaskiya shi yayi batu akan adalci akan wannan matsala din hmm. so saboda haka abinda zan faɗa a gaba ita ce maganarsa kuma ta cewa wai su Ibn taymiya fa ba su dauke shi a matsayin kenan in na fahimce shi a matsayin duk abin da ya faɗa za su dauka ba ni eh. ma who was he who was he why Ibn taymiya is mean that is nothing na'am abin da yake so ya gwada wa duniya Ibn taymiya is nothing sosai to idan Ibn taymiya is nothing hmm. to anya shi zai bude baki ya karantar a yanzu eh ta kutubin zabari na'am Wato abunda ka san sarki zaki abunda fa Malam Idris bai gane ba. Ba fa muna kore cewa malami ko a ina yake a kowane bangare yake yana iya faɗan magana ta kuskure ko kuma ya faɗa a saba masa ba amma abunda muke magana shine cin mutunci kawai amma dukkan bangare sun yadda ana samun sabanin fahimta malami yana iya faɗan abu in saba masa a fahimta ta na nace eh, mutuncin da ya zo wa malamin sannan in yasa ake yi za mu yi <laughs> rigima za mu yi rigima eh, gaskiya wato na ji kaka ga sam na ji yana batu akan yace wai kamar su yan dare su haka su ba eh. irin su bane su kaza kaza ismindar kamar duk abunda shehi ya faɗa ko daidai ko ba daidai ba to kawai za su ɗoro a kai wato abunda yake so ya haska wa duniya su yan ɗariku ba sa sabawa da shehu ba sa sabawa da wani malami ba haka bane akwai inda aka saba wuri daban-daban kai hmm. yana iya yiwa ma shehin ka yana ba shafi'e kai kana ba hanbale kaga kun saba anan yana iya yiwa yana ba hanbale kai kana ba shafi'e ko kana ba hanafe ko kai kana wata masaba daga cikin masabobin ko a bangaren aƙida yana maturidiya kai kana ash'ariya ko yana ash'ariya kai kana maturidiya ashe kenan ana sabawa fahimta ko kuma misali ka ɗauki abin da ya shafi ɓangare daga cikin ɓangarori a ce a mashabar ma ka ɗauki mashabin ahlul hadisi akan akidanka. Kaga kaga wannan waye ce maka ba wanda ya gaya maka wannan kai dai kawai abin da ake isar maka da sako shine mm. wato cin mutuncin nan da ake ita ce ake ce maka ba daidai ba. ai yanzu yadda kai wa malamin dama an ce karka saba da ibnu taymiya dama an ce karka kaurace wa ibnu taymiya akan wasu fahimtar sa da yawa eh. ko a inda ya faɗi wani abu wanda kana ganin shi kai ba haka bane a wajen ka ka saba masa waye tsare ka sannan waye taba ce maka ba a sabanin fahimta eh. wato mu dawo cikin dariƙa idan ka ɗauki shehu tijjani yana sake hannu a sallah shehu ibrahim yana kabudu yana eh to na'am eh, eh da gaske Shau eh, Ibrahim yana kabdo, eh. Shau Tijjani yana sake hannu. To me zaka faɗa akan wannan? To. Wato yana da kyau amma saboda haka shi kenan. Eh to yawa ita ce, to abun tambayar ita ce a nan. Eh. Ka taɓa jin wani ya buɗe baki yana zagin shi Shau Ibrahim ko yana zagin Shau Tijjani? A'a, ina so ka fahimci Eh. tarbiyar da ake so ka gane a nan idan malamin ka ka saba masa a fahimta ba shi ke nuna kuma za ka ci mutuncinsa ba. Na'am? Na'am. Wannan sako ya kamata ya fahimci irin waɗannan sakonnin a bisa wannan babin, amma na san akwai abubuwan da shi kansa yana faɗansu ya san zuciyarsa tana ƙaryata masa abin da yake faɗa. Amma shi kansa ya san abin da yake faɗa ba haka ba ne. wato bambancin ita ce kawai bambancin yanayin sabanin fahimta sahabbai ma ai sun saba a fahimta amma cin mutuncin juna akai ko zagin juna akai wannan fa cin mutuncin da zagin ita kadai ake maka magana da kuma idan ka zo za ka yi magana akan wani ka yi magana ta ilimi ka sauka wannan ita ce in ka saba masa saba masa mana amma kawo hujjanka kawo dalilinka amma karka yi zage karka ci mutuncinsa wannan ita ce kawai so, so saboda haka sakon da nake isar masa albishir din da nake masa wala babu inda babu sabanin fahimta babu duk bangarori kai sarki zaki abinda nake so in gaya masa wallahi kowane bangare akwai sabanin fahimta babu inda sabanin fahimta babu kuma tafiya matafiya daya kace sa kace sahabbai ma naga wani wai akida wani sahabbai ma kace an samu sabani to to kuma eh to amma ba su zage zuna eh, ba ba za ce who was na sahabban ba ba wanda ya ce dan shi who was ba zage ba ce wani bai kira malamin sa lalata eh, eh, malalaci ba to very good to ka gani kuma sarki zaki kaga waɗannan sifofin ko waɗannan kalaman da shi ɗin yake amfani da su idan da za a juya irin kalaman a ɗora su a kansa nan kuma zai ce bai yadda ba sosai nan kuma zai ce shi ana cin mutuncinsa ya je kotu ya ce ya kai kotu <laughs> eh haka yake to saboda haka da Allah eh, mutanenmu su dan mu dama damuwanmu al'umma su fahimci fa yadda matsalolin nan suke yawa mutane al'umma su fahimci yadda matsalolin nan suke ba a ce ka gano wani abu eh saboda kai ka gano wani abu daga wannan shi zai baka damar ka fi kowa ba eh ran da ka ji wannan kuma to ka samu matsala akwai akwai bidiyo na karshe to na'am bismillah wallahi baka bance mu ba <laughs> wallahi baka bance mu ba mun wuce nan wallahi mun wuce nan mu annabi mu shine manzon Allah shine in ya da ba ma ja in ya da ba ma ja amma bayan shi kowa ya da muna da ja ko sahabi ne muna da ja sai in abin da ya fada ya dace da nawa na manzon Allah wala in ya saba masa mun bar masa ko sahabi ne balle ibn taymiya balle imamu malik balle shafi balle kai ko ma waye ma in da ku in da ba ku bincike mai ku ba fahimtar mu in da kun bar anan ba wani yanzu mun kai nan ba miliyan wato yawancin waɗanda suke magana kan wala ba su wance mu ba wala ba su wance mu ba wallahi la ba su wance mu ba kai wani lokacin yi magana ma wani malamin ma bai ji magana na ba sai bai ji a bakin wasu sai je dorar da ka rika da ina baka shawara kafin ka dorar da magana na ka ji ta sosai ka ji daga farko karshe ka samu abun kamawa amma kar kawai ka je ka ji a tasha ko bakin wani muridinka ka ce an gaya maka ba haka bane ba za ka yi mun adalci ba saurare ni tsaf kan nan abin mamaki ne ya ce wai ɗan izala magana su daidai da ɗan ɗariƙa kowa ya taso ku duba ikita sa da musa ke ai wani taimiyya ya ce ta yi a samu lada ai za a ba su lada kan son manzon Allah to me son manzon Allah kuma da tarihin son manzon Allah a mana ta'arifi son manzon Allah shine maulidi in ce son manzon Allah kun da ba maulidi bane son manzon dan Allah da'atuhu fi ma amara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa alla yubada Allahu lahu daima mamni lil majhul wa alla yubada Allahu illa bima shar'a kar abauta ma Allah sai abinda Allah shar'anta dubi son manzo Allah kai masa da'a abinda yace kayi kayi abinda ya hana ka ka hannu duk abinda Allah ce ya gaya masa aiko shi ka gaskata shi wannan ne son manzo Allah ba maulidi a ciki to ibnu taymiya ya zo a cikin maulidi ai son manzo Allah ne mun bar masa kayan sa. shi ba annabi bane ba manzo bane ba kuma aiko shi ba kuma ran tashi ga ba za tambaye mu gare shi ba kan an tambaye mu je mini taimiya ta baci mana ma wala ta baci mana kana man tabiya mini taimiya mun bi shi akan bata ne amma in ba bi shi kan bata ba yana aljanna su muna aljannan mu insha Allah ya katta kenan ba ruwanmu da wani ya faɗi wata magana har ana kaba mana hujja ji in kuna son kaba mana hujja ku kaba mana da Allah da manzonsa da Allah ku kaba mana hujja da wa da Allah da manzonsa ba wani wanda ba aiko ba ah to in kuna kafa mana hujja da ibnu taymiya ashe kenan za muke so kanku da ke kuma da kuke kafa hujja da tijani da abdul qadiri mun zama dai kenan duk shahunan ne ko ba shahunan ba ne aikin banza aikin banza Allahul musta'an za mu je ashurul hurumi shayi to ina annabi baya zagi amma kai kana zagi yawwa yawwa sarki na'am wato ka san babban matsalar anan ita ce eh. idan ya koma shi yana gudawa mutane kamar shi mai koyi da manzon Allah ne kuma abun mamaki yanzu misali yadda yake yin nan mutane su fahimci cewa wai haka annabi yake ba abun zargi ba ne ga annabi aka tura wannan ni a iya gani na a ce wai annabi haka yake yadda yake yin nan to lallai zai zama mutane da yawa za su koma ko ya sa mutane suna tuhumar annabi Allah ya sawwaka annabi sallallahu alaihi wa sallam da dai bai yi kama da irin wannan tsari ba da dai sosai kuma kuma amsar da nake so in bashi akan waɗannan zantuka na faɗinsa cewa wai sahabi ma in ya faɗi magana in bata yi muwafaka da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ba za su ɗauka ba shirya zai zo kan sahaban kenan yawa eh abinda dama nake so kawai dai ya fahimta ita ce eh. dama waye ce masa duk maganar sahabi haka take waye gaya masa ba wanda ya ce masa haka su kansu sahabban me yasa kace suna sabanin fahimta to kenan eh. akwai fahimtar da tafi na wani kenan a cikin su kai daga cikin sahabban akwai wayansu wanda sun halarci karatu gaban annabi a yayin da wasu kuma ba sa nan abu huraira an tambaye shi me yasa ka yawaita hadisi daga manzon Allah yace ya kasance yana tare da annabi a lokacin da wasu sun tafi kasuwansu wasu sun tafi kiwonsu wasu sun tafi gonan da kinsu ma'ana wasu sun tafi harkokinsu shi kuma yana nan jikin manzon Allah to kaga ashe kenan zai ɗibi ilimin da wa'ansu kuma ba su samu a wajen annabi ba haka ana samun wa'ansu kuma sun sun karanci abin da wa'ansu ba su karanta ba a gaban annabi to saboda haka dama waye ce wato malam abinda malam Idris bai fahimta ba fa ba wanda ya taba ce maka sahabbai dama in sun faɗi magana ita ce kankat a'a ba haka bane eh amma dai kar ka faɗe ta ta fiskar rene ita ce maganar kawai da ni nake magana a kai okay. kar ka rena wani sahabi ko ka faɗi wata magana akan wani wanda ya zo bayan sahabi kuma bawan Allah ne daga cikin bayan Allah da ake kyautata musu zato hmm. in za ka warware maganar ko za ka saba wa shi wannan sahabin ko tabi'in ko magabacin a fahimta saba masa ba sai ka faɗi kalma na reni a kansa ba iya maganar da mu muke magana kenan hmm. amma dama wa ya ce maka ba a sabawa da sahabbai a fahimta wa ya ce maka ba a samun sabanin fahimta da tabi'ai wa ya gaya maka haka ai annabi ne Shi shine wanda ba a saba masa a fahimta idan annabi ya ce kaza to magana ta kare hmm. kullun yu'khazu anhu wa yuraddu kowa ana karba daga wajensa kuma ana mayar masa sai aka ce illa sahibu hadal kabri ko sahibu hadal kabri in banda ma'abocin wannan kabari ma'ana in banda manzan Allah ba so saboda haka abunda dai muke so kawai ka fahimta idan za ka yi nakadin ka yi naƙadi na mutuntawa kamar yadda yanzu kai idan aka zo ana maka nakadi ba za ka so a ci mutuncinka ba yanzu misali kamar yadda ka zo ka ce ibnu taymiya who was na san kai eh. ba za ka so almajirinka ya ce maka who was you ba ko who is you ba tun da mm. watakila ibn taymiya past time go eh, eh ka ce who was eh. you to shikenan kai kuma ba za ka so almajirinka ya ce maka who is you ba wallahi da da ranar juma'a zai hau bari ne zazzage Na na'am nace da almajirin sai ya masa da ranar juma'a kuka min bari shi ya mutuncin almajirinsa yawa to ka gani To, mhm. wato abinda sakon da kawai nake so in isar wa Malam Idris a daidai wannan lokaci da Allah ina fahimtar da kai kai ma ka rika sauraron mu sosai don ka fahimce mu. Ya kamata idan muka zo muna bayanin nan ka rika jin me muke faɗa. Don ma ka ji daɗin faɗan wani abu bayan magana mu. Kar ka je kana fassara bayanan mu a yadda ba haka suke ba. Kamar yadda kai yanzu ka aiko da sako cewa a saurare ka sosai kai ka sani sai an saurare ka ma ake nagadi akan zantukarka na'am saboda haka ka ji da kyau sakonninmu dama tuni mun ma riga ka kasancewa sahabbu muke ma kawo cewa maganar sabani akwai eh akwai amma ba wai saboda ka saba da mutum shine kofa na cin mutuncinsa ba saboda ka saba da shi shine kofa na zaginsa ba ko aibata shi ba ko faɗan zantuka mara kyau a kansa ba wannan ita ce saƙon da kawai muke isar maka yawa kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda hasali ma sunnonin annabin ne amma kana kawar da shi yanzu kamar misali ɗauki rawanin nan kwanan nan ka sauko akan rawani kana batu akan rawani kana kokarin ka nuna rawani bidiya ne bayan kuma gashi sunna ce annabi ya ɗaura rawani amma abin mamaki kuma kai da kake cewa sunnonin manzon Allah kake karewa eh. kai da kake cewa koyi da annabi kake amma sai gashi annabi ya sa rawani kake kokarin kai fada da wannan eh. tsakani da Allah ai kaga kawaye gari kana fada da sunnar annabi ma kawaye gari kana fada da sunnonin manzon Allah ga sunnonin annabi kana fada da su na'am to saboda haka abinda kawai sakon da nake isar maka shi ne kawai duk abin da muke faɗa in kana gani ba haka ba ka dinga yadda ana zama da kai eh barka da kade malam dahir umar suleiman yana gaisuwa Allah ya tabbata da malam dahir to to to masha Allah eh, eh, eh. muna amsawa kwarai da gaske to sarki zaki ina gani kamar lokaci yayi na mamu dan bude mu ba mutane dama awa awa 1 da minti 20 kenan yawwa to mu dan ba mutane ko da mintuna kaɗan to malam buhari ta lamba din mu ah, jama'a za mu da kira kai da zaka kira za ka kira eh, kan abin da shay ya tattauna amma ka zai kawo mana wani abin da a san da shi a nan ba ah, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola. Na'am kola kan TikTok ya sunan ka daga naki kira. To Malam Isiyaku kana ta da Ahmad Imam Ocha ka wannan layi. Masha Allah sarki zaki na ji da farko kana mura Allah Ubangiji ya kawo sauki. Amin amin amin amin amin. Amin. Gaskiya ne mun ji bayanai sosai daga wajen malam Masha Allah eh. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi. <coughs> Amin. batun abubuwan da yake warware mana na batun malam idris eh. ba shakka mutane da yawa sun riga da sun fahimci wannan malamin eh. sai dai abinda ya rage yanzu ne abinda nake tausaya wa annan mabiyansa ne sune nake tausaya domin shi kai ai ya san abinda yake ya san me ne yake tafiya amma abin tausayin wa wanda suke in ƙara bashi shajin nan wanda suke cewa Allahu Akbar din nan ni wallahi su ne nake ta tausayawa kullum gaskiya ne wani tunani ne suke yi wallahi maganar ka gaskiya ne kaga shi yana yi ana akwai masu sponsor shi suna bashi kuɗi kuma su da suke yi su ma ba su kuɗin kuma fa amma kuma shi kuma yana rudan su kan addinin musulunci haka suna ta Allahu Akbar kuma gobe zo ya warware kansa jibi kuma ya dauko wani abu daban gaskiya ne maganar ka gaskiya ne ba ya kamata mutum ya fahimci wannan malamin kullum fa idan ya faɗi magana gobe idan ya dawo kuma warware ta zai amma kuma wai mutum wai ya ɗauki tasbinsa ko kuma in ce ya ɗauki jallabiyansa eh. wai ya je ya zauna yana ta ƙara zuga shi kuma yana ta ƙara hawa wannan abun ma gaskiya wani abun tausayi ne sosai Allah ubangiji ya zaba mana abin da ya kai ina gaida shehi na Allah ya saka da alkhairi na gode sosai. Mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode. Don Allah Kolas ku sai muna tare da Sheikh Man Daire ya magana. Assalamu alaikum wa ta'ala barakatu ya Maulana Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki ina maka barka da warhaka tare da kai da a Sheikh Al-Mujahid Imam Ahmad daga nan garin Bauchi. Masha Allah. Ina maka Allah. To, to muna godiya eh, sannu da zuwa eh, Sheikh Tahir. Wato Malam Ahmad sai dai mm, Malam Ahmad sai dai in ce ma sannu da haƙuri. Na'am babu komai. Duk lokacin da ya yi magana mai muni akan yi hakuri, a zo a yi masa magana mai na hankali na nutsuwa wannan ɗin yana da kyau yana da ma'anarsa. a daidai lokacin da yake ce ma wai ana zaginsa ana cin mutuncinsa ne hmm. amma idan ka kwatanta maganganun da yake gaya wa mutane da abubuwan da ake gaya masa sai ka ga a'a shi yake cin mutunci a'a shi yake zagi yau waye bai ji mutumin nan yana kiran 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa da a matsayin 'yan bid'a ba. Wallahi. Yau waye bai ji mutumin nan yana kiran bangaren izalar jos a matsayin 'yan gargajiya su ma 'yan bid'a ba waye bai ji ba na'am na'am sarki zaki wani tsoro ya ban mamaki shi ne na'am ɗaya daga eh, mataimakin shek sani a haya jingir eh. wato shek ah, yusuf sambo rigaciko na'am shi in ka duba halittansa akwai ɗan gurguntaka a tattare da shi mm. to aka je aka ba da yana jan sallah haka eh. to ina gaya ma wannan mutumin har izgili da sallar su sai da izgili da sallan da su eh yana izgili da sallah wallahi sallan da suke yi ba sai da ya izgili da shi wai sun yi haka haka wai sun yi wani kamar doro sun kama yin ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ya zo yana su kansu akan wannan abun sarki zaki sannan shi mutum ne wanda zai son a zauna lafiya mm. yau kaga ya taɓa yan zalabin kaduna gobe ya taba angels jibi ya taba izala gata ya taba ɗarika yau ya taba gwamnan bauchi ka mutum ya hau kan mimbari yana ce ma gwamnan ka kashe ni in ka kashe ni wallahi ba za ka kwana kai ma a duniya ba ka kashe ni kana kashe ni kai ma za a kashe ka eh wannan sunan shi wa'azi <laughs> mutum har yanzu ma bai yadda a kashe shi akan abin da yake yin ba imam hmm. husaini da ya da ya sa aka kashe shi ba daga kashe shi ne ya mutu ba amma kai kana ce ana kashe ka kai ma gwamnan da ya kashe ka za ka abu a tauhidin shi bai dan aka kashe shi Allah Allah ya rama masa ba shi dai wani ya zo ya rama masa eh ɗalibansa za su yi eh, mana shine ma'anar hakan ai oh. kana kashe ni ai ya gaya ma 'yan zalar jos eh. idan suka kashe ni za ku kyale su ne kuma ba za ku gane su ba to shine ma'anan kai ma in ka kashe ni a ranar da ka kashe ni wai har yana kawo kissa ta sa'id bin jubair wadda wai hajjaj ya kashe shi eh. sarki zaki me yasa idris yake da baki da yawa ne bai da tsayawa daya yau kuma hmm. yana yabon sa'id bin jubair Eh. akan Hajjaj abun mamaki wanda shi Sa'id bin Jubair ta waye ya yi ma wannan gwamnatin ta Hajjaj ta Banu Umayya amma yau Malam Idris yana kiran shi yana ce waliyin Allah ne ya manta da a baya kuma gobe ya zage shi gobe ya ah, zage shi mana <coughs> mutumin ko abun tausayi ne in ka gan shi abun tausayi ne mm. domin ya rantse maka da Allah babu wani abu a tattare da shi sai kunyatan duniya da lahira ka rubuta wannan Allah Allah raba da haka ta duniya da lahira tana tare da shi hmm. yi komi ba a duniyan nan kawai eh. da bahir da yayi na'am to sai Allah ya kunyata hmm. in ba abin da yayi sai wannan wato ko ba ko wata rana wata rana wata rana an bar tarihi kenan in eh, mana ai manzo Allah ne yake bai tare da mu wanda bai girmama manya sallallahu alaihi wasallam mm. yanzu sarki zaki ni a matsayina na dan shi'a na saba da shi bahir na saba da shi ni dan shi'a ne shi dan dariƙa ne to amma dan na saba da shi an taba jin na zage shi a ko alama to me yasa me yasa shi ba zai tsaya kawai a matsayin ya saba da Sheikh Tahir ba sai ya hada da zagi me yasa mm. mm. shayi ba ma shek ɗayir ba ko eh, eh, a shi bangaren izala shayi eh. ba ma shek ɗayir ba a uh-huh. shi bangaren izala malaminsa da ya zo yake kira shi lalatacce yanzu da aka samu da nan shek ahmad bamba ai ko shi kai baka taba zagin sa ga ah. shek jingir eh ban taba zagin shek jingir ba na'am amma akidan mu ba ne bace na'am saboda wasu sun ɗauka wai sai ka zagi mutum ne yake nuna kuma baku tare da shi don me yasa mm. to hatta shi kansa Idris din ai bani zagin sa haka sai dai in yazo yace abu fari ne in ce baki ne bisa hujja kaza ba zagi shi kansa ba a zage shi ba to shi kansa ba a zage shi ba balle wani kuma mm-hmm. sannan yadda abin da ya sa kwanan nan zaka ji ina yawan ce dan an dutsen tanshi abin da ya sa mm. saboda hanyar da annabi ya bi daban tasa daban tasa daban nashi bidiya ne da daban da ta annabi mm, shi bidiya annabi shi yana girmama shugabannin manya waɗannan shugabannin manyan eh. ko da uh, uh, uh. jama'a bayan ma ɗaya za mu da kira ɗaya ne ku yi hakuri a lokaci ya ja ya kamata mu fita. Eh, eh Na muna tare da kai.

yana girmama shugabannin waɗanda har ba musulmai ba ma. Mm. Waɗanda ba musulmai ba ma shugabannin su annabi yana girmama su. Shi kuma har shugabannin musulman ma baya girmama su. Saboda haka hanyar da ya bi daban ta annabi daban. Mm. Shi ɗan bid'a ne takakken ɗan bid'a. Eh, kuma in karya ne a tambayi Malam babba Hotoro. Eh. A ji amsar da ya bayar ya ce idan Idris yana hudu ba ka kai kasuwanci ciniki da mm. za ka iya ciniki za ka iya saye da sayarwa na'am na'am don taɗi da surutu da gulma da kazafi da zage-zage yake yi a sunan kuma ana yi cikin masallacinsa yawa to wannan shi ne. saboda haka ah, Sheikh Ahmad barka da kokari Allah ubangiji ya ci gaba da dafawa amin amin Sheikh Tahir Suleiman Sheikh Tahir Suleiman eh, eh Sheikh Sheikh Sheikh ah, kana ji na Ai batun da ka kawo na farkon nan da kake cewa yanzu ya zo yana so ya fake a bayan Sa'id bin Jubair. To ka san wallahi idan ka ɗauki karatuttukan Malam Idris baki ɗaya in mutum da zai natsu ma zai huta ma raddin zai rika kawo zantukarsa zallan yana warware kansa yana raddi wa kansa ne. Eh. Wannan gaskiya ne, gaskiya ne. Hmm. Wato a yanzu ba kafa masa hujja, a ah, shi da kansa zai ta, shi da hujja. A ah, zai tarar da wa kansa ne kawai. Hmm. Ah, sarki zaki a kai mu ranar talata. Allah ya kyau, akwai da naji bala yake cewa wai inda aka za ku yi masa ko Qur'an, don wawo don aka lisa. Wai aka za ku yi masa ko Qur'ani ma yana warware kansa. In ji shi fa. <laughs> <laughs> da zai kawo mutumin da ya ci wuya qur'ani yake cewa wani wani kansa ba muna dauko bangaren maganar mu bar ɗaya bangare ba ne, ba haka muke masa ba ai mu muka dauko maganar sa cikakke kammalallen maganar da ya akan abu ne eh kammala na'am mu kawo cikakke magana kammalalle wanda ya rusa wannan abu na'am yanzu misali in Allah ya kai mu ranar talata sarki zaki eh. ba da misali ina ga da wani abu guda ɗaya. na'am akwai abin da ya baci cewa kamar ma kafirci ne abu amma kuma yana kira a yawo <coughs> mutumin Allah ya kai Allah ya kai wu insha Allah mu <laughs> gode mu gode ya abun ma ya yaki abun haka yace to kaji ya yaki abun amma shi kuma ya shiga yana cewa ayi abun zan zan <laughs> ga ma Allah ya kai Allah ya kai mu. Allah ya kai mu. Mun gode, mun gode, mun gode, Allah ya saka da alkhairi, mun gode, mun gode, mun gode. Kola, ah, don Allah ka jira hakuri malam ya dawo. Lokaci na yau ya ja sosai sosai sosai mun samu matsalan ah, network ga malam. Mu yi hakuri zai shigo yanzu in Allah ya yarda. mu hakuri zai shigo yanzu network malam ya ba mu matsala mu hakuri malam ya shigo yanzu Mu ya kuri malam ya shigo yanzu jama'a. Zai shigo yanzu. To, in ba mu samu shigowa malam ba, ƙarshe mu yi addu'a kenan mu tashi kola uh, ka yi hakuri uh, kola kana ji na? ina eh, <clears throat> mun samu matsalar network malam ya sauka okay eh eh shi sa uh, to yaya za mu yi kenan kola yanzu to mu bari in ya sauka sai mu in ya samu network nashi ya dawo to sai mu sake kira ba Allah ya saka maka da alkhairi da ka fahimci haka na gode sosai Allah ya saka maka da alkhairi wallahi na ji daɗin kan da ka domin wani ya ga an aji shi kan layi ya daɗe. kuma ba ba shi dama ya yi magana ba ko da yake dai jama'a suna jin ka yanzu mun gode da fahimtar ka da kai ka kuma in ba shi nan ba wanda zai iya baka amsa ka gane Eh, na gode amma ya sunan ka zaka kai magana kaɗan jama'a su ji ka ah, Malam Ilyas Minallah, Allah ya saka maka da alkhairi. Jama'a, Malam Ilyas Minallah yana da tambaya amma network din Malam ya sauka. Shi yasa za mu yi addu'a mu mu tashi in Allah ya yarda ah, kamun Malam ya zo sabon sati waɗanda ba su yi masa tambaya a cikin karatunsa na yau ba alkawari ne na sabon sati za su yi tambayan yau ma a cikin karatun sabon sati in sha Allah. Ba ku sarki zaki dai sunana Ilyas Minalla na ma yi na rubuta abubuwan da ya kamata in tambaya to kuma na network din ba masala. Wayo to ka ajiye ka ajiye in Allah da Allah kai mu sabon sati. Masha Allah wala Ilyasu masha Allah mun gode sosai mun gode mun gode. Uh, okay jama'a za mu uh, tashi a nan 'yan facebook gaba da ke jinmu mu muna muku godiya sosai nan 'yan tiktok kuma muna muku godiya za mu sauka kan haka in allah ya da allah ya kai mu samun sati ranar lahadi za mu ci gaba da malam Sa'an nan kuma muna ma an ce wai christmas to yanzu mun shigo happy new year sabon shekara na 2024 da za mu shiga na 2024 da za mu shiga nan allah sa mu shiga da alkhairi allah ya mana arziki masu albarka ga malam ma ya dawo assalamu alaikum Wa alaikum salam sarki zaki na dan samu matsala da zu. Eh sha sha ai magana malam Dahir nan a yi mana taliki a mana addu'a saboda lokaci eh, ya. To alhamdulillah. Eh to eh. alhamdulillah. Eh ina gani sarki zaki kawai za mu tsaya sai mu yi addu'a. Eh Allah ubangiji eh Allah mu dai fatan mu shine waɗannan da ba su gane ba suke gabansa muna fata Allah ya ganar da su. Amin. Ah, su ne wayanda suke cikin matsala babba eh kasan kuma da ke kasan yawanci zaka ga yara ne kanana waɗanda yanzu suka taso kuma da shawarin ma da nake basu da Allah su daure su je suna karance karance zai ɗanki musu eh shawarin da nake basu kenan amma gaskiya akwai matsala sosai a dangane da abun da shi malam Idris ya ɗauko yake yi Allah ubangiji ka gyara mana amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سركي زاكي ina maka fatan alkhairi Allah ubangiji ya biya bukatu na alkhairi baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi